Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana damuwa game da mawuyacin halin da mata da ƙananan yara ke ciki a Najeriya da wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. Bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ta sanar cewa miliyoyin mutane galibinsu yara ƙanana na cikin mawuyacin hali sanadiyar tarin wasu matsaloli da suka addabi ƙasashen. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin kuna ganin ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan lokaci. A yau Alhamis wata mai shari'a kotun tarayyar Amurka ta yankewa Roger Stone aminin shugaba Donald Trump hukuncin watanni arba'in a gidan yari. Kusan rabin kamar abin da masu gabatar da kara suka ba da shawara tun da farko na hukuncin shekara bakwai zuwa tara. amma mai shari'a Amy jackson ta kotun tarayyar amurka a gundumar washington dc ta yanke cewa hukuncin ba zai fara aiki ba Harsiston ya gama duk iya ƙoƙarinsa na neman a sake yi masa sabuwar shari'a. Lauyan Stone ya ce ya cancanci a sake yi masa shari'a saboda ɗaya daga cikin masu taimakawa alkali waɗanda suka yanke masa hukunci yana nuna bambanci akan Trump. Sai dai hukuncin wani koma baya ne ga Stone da kuma Trump wanda ya bayyana shawarar hukuncin shekara bakwai zuwa tara da masu gabatar da kara na ma'aikatar shari'a amurka suka yi a matsayin abin takaici da kuma tsananin rashin adalci kana daga bisani ya kuma yabi attorney general william ba da ya ja gabaran abin da ya kira shari'a mara kan gado da bai kamata a kawo ta ba. A yau Alhamis shugaban kasar ya sake yin magana a kan shari'a a shafinsa na Twitter kafin a sanar da hukuncin na yau Alhamis yana ba da shawarar cewa hukuncin da aka yanke masa a kan yi wa Majalisar Dokokin Amurka karya ba a yi masa adalci ba. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane dubu biyu a faɗin ƙasar ya ragu ainun cutar da ta fara ne sama da watanni biyu da suka gabata a jiya laraba hukumar lafiya ta china ta ce mutane 394 ne kawai aka tabbatar sun kamu da sabuwar cutar ta coronavirus samfurin covid-19 idan aka kwatanta da mutane 1749 da suka kamu da cutar a ranar talata Wannan shine adadin raguwa mafi girma da aka gani tun daga watan da ya gabata. Adadin waɗanda suka mutu kuma ya ƙaru zuwa 2,118 bayan da wasu mutane 114 suka mutu sanadiyar kwayar cutar. Yayin da gaba ɗaya adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 74,576. A wajen China kuma Akalla mutane sha ɗaya aka samu rahoton sun mutu sanadiyar kwayar cutar, ciki har da mutum ɗaya daga Koriya ta kudu, sai kuma mutane biyu Iran da kuma wasu miji da mata. 'Yan kimanin shekaru 80 da haihuwa da suka shiga wani jirgin ruwan fasinja na Diamond Princess, wanda aka killace a tashar jirgin ruwan Yokohama da ke gabar tekun Japan. tun lokacin da jirgin ya isa garin a ranar uku ga watan Fabrairu Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin harbi a birnin Hanau yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata. Wariyar launin fata guba ce a cewar Merkel, gaba ma guba ce kuma wannan gubar na cikin mu. kuma ita ce sanadiyar manyan laifuka da yawa da aka aikata. 'Yan sanda sun ce wani ɗan bindiga ne ya buɗe wuta a wasu shagunan sai da barasa a birnin, inda wasu baƙi suka taru a gabashin birnin Frankfurt. Mutane tara aka kashe tare da jikkata wasu da yawa a harin. Merkel ta ɗauki alkawarin cewa za a yi duk abin da ya dace don gudanar da bincike kan kashe-kashen ta kuma kira ranar mummuna a ƙasar. mutumin da ake ganin zai zama shugaban hukumar asiri asiriya amurka ya ce ba zai yi aiki ba na dogon lokaci a wani saƙon twitter da ya wallafa a yau alhamis jakadan amurka a jamus richard grenell ya tabbatar zai karɓi mukamin na wani ɗan takaitaccen lokaci yana mai cewa shugaba trump zai sanar da wani da zai naɗa zuwa wani lokaci nan gaba amurka ta kasance ba tare da cikakken darakta na hukumar liƙen asirin a ƙasar ba tun daga tsakiyar watan Agustan shekarar 2019 a lokacin da Dan Cos ya ajiye aikinsa a hukumance. Biyo bayan jerin wasu bayanai ga jama'a da suka rika samun saɓani da shugaba Donald Trump akan shawarwarin leƙen asiri. amma kawo yanzu babu wata kalma ɗaya daga fadar white house akan lokacin da za a naɗa wanda zai maye gurbin na dindindin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana damuwa game da mawuyacin halin da mata da kananan yara ke ciki a najeriya bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ta bayyana Najeriya a matsayi na goma kan rashin kula da yara, musamman a ɓangaren kiwon lafiya, ilimi, rashin samar da abinci mai gina jiki da rashin samar da ababen more rayuwa. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da cikakken rahoton. Da yake tsokaci kan rahoton shugaban kwamitin da ke inganta ƙananan masana'antu a jihar Plateau, Dogo Emmanuel Luka, ya ce rahoton na kusanci da zahirin abin da ke faruwa a Najeriya. Eh gaskiya in aka ce Najeriya na goma ma ni ina gan kamar an mana sauki. Dalili kuwa shine zaki ki gan yara suna yawo barkete ba tarbiya ba taimako. So wannan ya nuna da cewa iyaye hakkinsu ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. shaye-shaye ya yawa Da rates na dropout daga makaranta yana da yawa shi ma shugaban al'umma a nan cikin garin jos muhammad bashir abdullahi ya ce taɓarɓarewar ilimi na daga dalilan nuna rashin kula ga yara babban abin da ya sa najeriya a wannan mataki gaskiya shugabanni na najeriya tun daga na daɗin har yanzu ba wani mataki da suka ɗauka akan maganan tarbiyyantar da yaran nan kuma yanzu maganan almajirai ana ta bara sannan yawon talla yana daga cikin abin da yake lalata yara to duk wayannan me gwamnati ta fitar yadda za ta ɗauki matakin to duk da shike waɗansu yara da sukan je koyon karatun alkur'ani na faɗawa ayyukan bara na tarar da wasu almajiran da suka ce su dai ba sa bara muna zuwa boko da arabic duk ana yi a can ma Daga ina ka zo? Daga Ilori a kawo Kuna bara? A mu ba ma bara a nan gurin. Ci da mu ake yi. Komai da komai dai muna samu a nan. Shekaran jiya ma babana ya zo zai tafi da ni na ce nan ya fi mu. suna na Zainab Abubakar Suleiman daga Kano na Tun ina shekaru bakwai aka kawo ni. Yanzu shekaran kina? Yan shekara na goma sha biyar. Kamar su Alari Siriya ne, su kawa'idi su qur'ani dukkan muna yi a nan gurin a cewar malamin su Sheikh Abubakar Alfulatiyu na makarantar Madarasatul Sa'adatul Abadiya da ke nan Jos taimakon bayan Allah ne ke hana yaran bara kuma tun da na kafa makarantar nan ba bara mutum ya kawo yaransa nan cinsa da sa ko ba lafiya kuma insha Allah mu ne za ba sai mun faɗa wa iyayen yara ba. Hajiya Lami Sale ta danganta lamarin ne da cuɗanya da yara ke yi da waɗanda ba sa da tarbiyya. Duk talaucinka idan ka iyan talaucinka ka bi abin da Ubangiji ya tsara maka za ka samu sauƙin al'amari. To rashin uwa ta garin tana haifar da ɗakuma wanda shi ma ba na gari ba ne. A bangaren hukumomi kuwa shugaban riko na ƙaramar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman ya ce sun rungumi sabon salo musamman kan yara waɗanda ke shiga ayyukan ta'addanci. Yaran nan da suke wannan abu mun san su mu ne mu ne mu kira su mana mu ji menene matsalolin su mu yi magana da su domin mun tabbatar da cewa a cikin su akwai waɗanda idan muka yi musu bayani muka ja hankalin su za su bari waɗansu su idan muka sa musu makaranta muka sa su a cikin sana'o'i za su bari saboda haka mun kawo wannan wato salo na zama da su kuma muna ci gaba zama da su domin samun maslahan wannan lamari. Shi ma shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu mai fata ya ce sun gyaggyara makarantun gwamnati don ba yara ilimi. Zuwa na Allah ya taimake ni muka sai fili na sake na bi sahu da kafa muka samu sdg muka samu primary education board suka zo dukkansu sun mana ajujuwa a wayannan filin to alhamdulillahi 'yan makarantar nan gaba ɗaya ka zo ka gansu a ranar da gwamnati tafi buɗe makarantar nan wasu har suna hawaye saboda na yi koyarwa na san menene amfanin ilimi Kwamishinan wasanni da bunƙasa al'amuran matasa a jihar Nasarawa, Othman Bala Adam Usman Boss, ya ce gwamnatinsu ta mai da hankali wajen koya wa matasa sana'o'i. Musamman ta fannin koyon sana'o'i don dogaro da kai. Maganar noma wadda CBN ta akwai kuɗin da za su yi na ceto rayuwar miliyan ɗaya. Akwai yaranmu da aka musu training na koyon aikin birkilaya, masu koyon gini, masu duka an musu an kuma ba su kayan aiki, an ɗauki malamai domin duk wani gini. gine-ginen da za ka yan ba malamai ba shi da amfani. Rahoton na hukumomin duniyar ya kammala da cewa ba wata ƙasa tilo da ke ba da cikakken kiwon lafiya wa yara da kula da mahallansu da makomarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda asusun ya bayyana damuwa game da muyacin halin da miliyoyin mutane wanda galibinsu ƙananan yara ne ke ciki a wasu yankuna na ƙasar. Wanda sadadiyar tarin matsaloli da suka addabi ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da cikakken rahoton. Kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ne daga cikin miliyan ishirin ɗaya na yawan al'ummar Nijar ke cikin hali na kuncin rayuwa a yanzu haka, in ji wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya, wanne ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida dukkansu yara ƙanana ne, lamarin da ya samo asali daga wasu tarin matsaloli. Kaka Tuda Gwani Mamadu na ƙungiyar Alternative espacito ya karanta wannan rahoto. Abin da ya sa suke cikin matsala harakan tsoro ya sa yaran nan suna cikin tamowa da annoba da harakan matsalan ambaliya to sanin kowa ne mata da yara ko ana zaman lahiya wani gungu ne wanda dole sai an sa ido an kalle su sosai. A yadda abubuwa suka tsananta asusun UNICEF ya nuna damuwa a game da makomar waɗannan yara da ke cikin hali na rashin tabbat. Wanda bai ci bai sha ba ba zai iya zuwa makaranta ba wanda bai ci bai sha ba ba ba zai iya girma ba har ya ce zai kawo gudunmuwar ci cikin tahiyar harkokin kasa. Dama dai gwamnatin Nijar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 14 ga watan Fabrairu ta sanar cewa 'yan ƙasar miliyan 5 da da wasu 'yan kane ke cikin halin buƙatar tallafin gaugawa sakamakon rashin samun wadatar amfanin gona a damanar da ta gabata lamarin da ke shafar ƙauyuka tara daga cikin 11,726 da ake da su a wannan ƙasa abinda tuni ya fara daga hankalin magidanta. Ni suna na Salmu al'amarin na bada dai sai a hankali matsaloli da yawa matsalar tsadar rayuwa ta yi yawa ga duniya babu kuɗi yara sun je sun dan hoto sun kaɗan sun samu wani mai ɗan rodin shi in ya ka sai da ya ka ishirin ya sha biyar sai mu gama mu ce hana mu dan abin da garin kuma mu gangama a dan sai baban su ne yanzu muna ce ma ga inda yake wallahi ya dan jima da tun da kaka da yake ta bai dawo ba ne ni yaran kawai muke kwace kulutu a gidan dai yau mun ci wata ran mu ce mu kwanta da yara wata ran an wuna an ci wata ran ba a ci ba alhamdulillah dai kawai za a ci kawai lamarin da sai a hankali bana mu da abin da muke so da masu gwamnati da masu hannu da shuni su duba ne su taimaka mana mu samu kan damuna mu samu abin da zamu dan buga kuma samu na noma kuma mutane kimanin dubu ne suka tsere daga matsugunan su yau shekaru kusan shida sanadiyar hare ta'addanci a yankin tafkin chadi yayin da wasu 'yan mali da 'yan nishar dubu saba'in da takwas suka samu mafaka a yankunan tawa da talaberi labarin da ke bukatar miliyan sittin na dalar amurka domin tallafa wa al'ummomin yankunan da ke baiwa waɗannan bayan allah mafaka in ji wakiliyar unicef a nishar dr felicite chibindat kungiyoyi kasance da association masu tallafa ma mata da yara dole sai sun tashi tare da abokanansu su diba ya za su kawo gudunmawarsu amma nauyi na farko yana rataye a wuyan gwamnati ta hanyar makamancin wannan rahoto da ya bayyana a jiya laraba asusun na unicef ya gargaɗi hukumomin najeriya game da halin kuncin rayuwar da miliyoyin 'yan kasar ke ciki a yanzu haka akasarin su mata da yara kanana sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida sulemu Muni Barma. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da kuke ganin ya dace a bi domin shawo kan wannan matsalar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kiranmu na farko daga jihar Taraba da wa muke magana? ina tare da sukar mai yayi daga malamin marabar ne. to muna jin ka menene ra'ayinka ya kake ganin ya kamata wata hanyoyi za a bi domin shakawa shawo kan wannan matsala to wallahi bisa ga ban san wanne maudu'i ake duk mana ko da yake to a to a jiya ne a majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoton cewa kananan um, yara musamman a yankunan a najeriya da wasu yankuna na jamhuriyar niger suna cikin mawuyacin hali saboda ta fitar da rahoto na ƙididdiga da ta yi a ƙasashen duniya to muna so mu ji menene ra'ayinka me ya kamata wani irin mataki ya kamata abu domin a shawo kan irin waɗannan matsala eh, ya kamata gwamnati mun je yanzu kowane jihar ɗauki mataki da kwara Allah don ganin su ma yara kana an taɓa su ɗinkin To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To muna jin ka Malam Ayuba menene ra'ayinka? To alhamdulillahi yana da kyau dai gwamnati ta mai da hankali musamman ma wannan abun an je karkara mutum zai ga irin wannan abubuwa yara kanana suna shan wahala. bayan kuma ita gwamnati din yana da kyau masu hannu da shuni su ma yi iya kokari su saka taimakon su akan wannan a taimaki kananan yara daga ƙarshe ina muku fata alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya na gode mai magana ayuba garba imam to mun gode malam ayuba yanzu kuma sai a kaduna da wa muke magana daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. Ai malama ba za ki gane cewa mutanen kauye da karkara suna cin wahala ba. Wallahi sai kina shiga kauye. Saboda za ki je ki ci yaro ba gaba ɗaya babu abincin kirki ma wanda ya ci. Ki ga matan ma inda suke fama da wahala yanzu kin ga fa a rahoton da ita Zainab Babajo ta karanto tana akwai matar take cewa mijin nata ma tun kaka da ya fita ma gaba ɗaya bata ƙara ganin shi ba wata ran su kwana da yunwa wata ran su kwanta ba su ba ko saboda Allah wani irin rayuwa ce ya kamata shugabanninmu na Najeriya da na Afu da na Nijar fa ya kamata fa tsaya su kula fa saboda mutum daya idan ya samu matsala a rayuwar shi wallahi na gobe kiyama sai su amsa tambayoyi a gaban Allah iyakacin adalcin ka kawai shine zai fidda kai a gaban Allah amma irin shugabancin da ake yi a Afirka nan kamar Najeriya da Nijar wallahi akwai gyara a cikin shi shugabanni su kadai suke sanawa talaka an bar su su ne kuma masu zaben su ne masu wahala su ne masu komai Allah ya kiyama Allah iya da iyawarsa Alhaji garuwa ta ce lafiya na gode. To mun gode Alhaji musangaro Garo. A yanzu mun sami kira daga dawa muke magana. Kuna magana da Alhaji Daudu karamar hukumar shira a jihar Bauchi. To muna jin ka Alhaji Daudu menene eh, ra'ayinka? nawa nawa abin ra'ayin shi ne kan batun zancen mutumin nan da ya yi fada a 'ya'yansa ya biyu da mai shekara uku da mai shekara bakwai. da kotun da ta masa shari'a na farko gaskiya fi su lillahi wata kyauta ba wani To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna? To da alama mun rasa a na Kaduna masu sauraro muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta yaya kuke ganin wata irin hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala ta mawuyacin hali da ƙananan yara suka shiga. To mun sami kira daga jihar Kwara da wa muke magana? Kina magana da Alhaji Lawal ba wasa Okuta Kwara State Nigeria. Muna jinka Alhaji Lawal eh. menene ra'ayinka? ra'ayina shine anan ba mu da shugabanci ne na kwarai domin shugabanninmu alkawali suke ɗauka dubi yanayin 'yan siyasa sai su zai alkawalin za su taimaka muku da makaranta ko ruwa ko wani abu in sa yara su samu ci gaba su yi kokari ba abu sai ya za a samu ci gaba ba abinci ba daɗin rayuwa saboda haka ya kamata Allah shi mu koma ga roƙon Allah ya taimaka muna kawai ba wai magana shugabanni ba domin shugabanci ya yi wa yanzu ta lafiya daga alhaji lawal ba wasa to mun gode alhaji lawal daga jihar niger da wa muke magana eh, salamu alaikum wa alaikum salam ko za ka dan rage rediyon ka ok ni ne yusufa daga makwa muna jin ka yusufa menene ra'ayinka gaskiya shugabannin mutum muna da mu yanzu a cikin halin da muke ciki a fara gaskiya shugabanni ya kamata a ce sun mana adalcin da ya kamata su sauka mu bayan Allah yanzu sun samu cikin ɗarɗar dan mu muka zaɓe su kuma amma zaɓe mu bai amfani ba da zaɓe mu ya muna amfani ya gaskiya da sun muna aiki ba mu da hanyoyi bayan ba mu da hanyoyi ga al'amuran rayuwa dai yana ta barbare mu yanzu abincin nan kamar yanzu ake matan nan da ake cewa mm, mai gidanta ya yi tafiya tun gada mai kaka har yanzu bai dawo ba saboda Allah ai ya kamata a tausaya musu daga shugaban mu kasar shugaban kasar mu Najeriya shugaban kasar Nijar gaskiya duk ba masu adalci bane inda da son adalci da taimaka ma halin rayuwa ya kamata su tausaya mana in wannan da yi wani bai da yi alhamdulillah na gode Allah ya saka da alheri To mun gode Yusufa da wannan kira naka yanzu kuma mun samu kira daga jihar Niger da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Dallami Joja ta gara jihar Niger Nigeria. Muna jin ka Dallami. A halin gaskiya abubuwan da yake faruwa ya fi faruwa da kasan Hausa musamman Arewa. Wannan abin da a ce mai gida ya bar iyalinsa ya tafi yawon duniya wai ya je nima to a halin gaskiya akwai kurakurai a wurin nan ba daidai ba ne addini bai ce wai ka bar gidanka shekara ɗaya ka bar iyalinka da yara wai ka je nima ta ina ne ba Allah eh yin wannan abubuwa ulai lalacewan ne ya kamata malamai su ga rika gaya mamu gaskiya abinda ba shine ba a rika gaya mamu ni ne ɗanɗani joja kadara jihar Niger nigeria. To mun gode dan da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. To madalla masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai saurare barkamu da sake saduwa a wannan mako a filin harkokin wasanni wannan shirin tattaunawa ce kacokan da na yi da mai sharha kan harkokin wasanni bala dahiru alias branko inda ya tsokaci akan wasanni kama daga kwallon kafa da kuma kace na can da ya kunno kai game da mukamin da aka bawa daniel amokaci the pool ga dai yadda tattaunawa tamu ta kasance sunana dai bala hiru wanda aka fi sani da bronco kaga a sati na ashirin din nan wani irin canja zani da ta yi kungiyar kwallon kafa ta wiki nan jihar bauchi ta kara da kungiyar kwallon kafa ta lobi lobi din nan a wannan lokacin ita take rike da tebur a saman teburi wikin nan ta dauki dama ta sha ta kwallo ɗaya har guda hudu to a wajen gaskiyar magana shine al'umma a ƙasa abin ya karkato hankalinsu ya za a yi kamar kungiyar kwallon kafa ta lobi da take jan ragaman tebur wiki tana na sha biyar a lokacin ba ganin wato watakila su sun fidda wasu zaratan 'yan wasa ne wato ba zaratan 'yan wasa ba ne lig din ta gyaru na farko na biyu kuma shine coach din kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares shi ma ya amfani da damansa dama satin da ya wuce suka je suka buga da su to dawowansu sun iya gane wani kuskure suka samu tun da a bugawansu na farko da suka yi da lobi din a gidan lobi lobi ta sha su kwallo biyu da daya haka ne to amma yanzu wani abu ya kunno kai inda yake ake samun kace na ce a tsakanin wato a gidan gilashi da ake faɗa inda yake daniel amokaci wanda yake shine shugaban kasa ma ya bashi matsayin jakadan wasanni to abin da ke faruwa kamar yadda kasan jaridu eh, na eh, wasanni da wani abu sukan yi kasuwa wata jaridan ka ganta gaskiya wata ka ganta abu to amma abin da yake nuna mana cewa ita gidan gilashi wato hukumar kula da wasan kwallon kafa ta najeriya ta ayyana cewa daniel amokaci lokaci tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle na Najeriya wanda aka yi gugurmaya da shi ya zamo daraktan fasaha da wasanni technical director sai kuma a wumbun mawaki kuma sai ga wata jarida tana cewa yusuf press wanda yana ɗaya daga cikin memba na kwamitin wasanni na nahiyar afirka wato cap ya fito yana kuma cewa su fa har yanzu hukumar ta fitar da cewa bitrus biwaran wanda da ake ganin cewa a lokacin ya gaje shi shi fa har yanzu shine daraktan fasaha da wasanni na hukumar kula da wasan kwallon kafa to kaga irin wannan wani abu ne wanda sai a zo kullum gidan gilashin nan sai ka samu matsala wannan ya bullo wannan yanzu to wannan rikici da ya bullo kai in har ba su tsaya sun duba ba zai kawo wata matsala wanda al'umma suna ganin cewa an fara ɗauko tsofin 'yan wasa domin su gudanar da hidimar wasan saboda sun san ciki sun san waje. Mm. To Allah dai sauke yanzu mm. za mu koma takkamin kasan turawan nan mm. inda yake an buga wasu wasanni to wanda zan fara magana a kansa shine wasan da atlantico madrid suka samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila da ci ɗaya da nema duk da dai a can kasar spain aka yi wasan farko kenan kasan akwai kome wasan da aka buga da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund da kuma psg gaskiya borussia dortmund ta yi kokari musamman kaga akwai dan wasan ta halan ilin halan wanda ta sayi shi kwanan nan wanda duka shi ya ci kwallaye guda biyu da ya ci na farko neymar ya rama sai shi mai kara to matashin dan wasa ne halin da ake ciki torchlight ɗin shirin gudanar da wasannin motsa ciki na kasar najeriya da za a gudanar na wannan shekara a jihar edo ya fara kewayawa zuwa jihohin kasar abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To Madalla yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Alhamis wata mai shari'a a kotun tarayya Amurka ta yankewa Roger Stone aminin shugaba Donald Trump hukuncin watanni 40 a gidan yari. Kusan rabin kamar abin da masu gabatar da ƙara suka ba da shawara tun da farko na hukuncin shekara bakwai zuwa tara. Amma mai shari'a Amy Jackson ta kotun tarayya Amurka a gundumar Washington DC ta yanke cewa hukuncin ba zai fara aiki ba har sai Roger Stone ya gama duk ya ƙoƙarinsa. na neman a sake masa sabuwar shari'a. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane dubu biyu a faɗin ƙasar ya ragu ainin. Cutar da ya ta fara ne sama da watanni biyu da suka gabata. A yau Alhamis shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin a a birnin hanoi ya ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata mutumin da ake ganin zai zama shugaban hukumomin leƙen asiriya amurka ya ce ba zai yi aiki ba na dogon lokaci a wani saƙon twitter da ya wallafa a yau alhamis da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau, Justin, Mizahra Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.